sarki ya taimaki ƙasar Nijar kuma Allah ya buwa yadda ƙasar Nijar Allah ya ɗaukakar da ƙasar Nijar Allah ya ɗaga tuta ƙasar Nijar ya nuna ma duniya shi ne mai yi an ƙulla ma ƙasar Nijar ma kirki. turawan mulkin mallaka ECOWAS munafukai 'yan siyasa amma mu muna da yaƙini kasancewa mu musulmi cewa wallahi Nijar za ta yi galaba saboda ba a taɓa kokowa tsakanin gaskiya da ƙarya ƙarya ta ci galaba akan gaskiya Nijar tana akan gaskiya munafukan 'yan siyasa suna akan ƙarya Nijar tana akan gaskiya ECOWAS tana akan ƙarya Nijar tana akan gaskiya ƙasar Faransa da masu mara mata suna akan ƙarya mutanen Nijar suna da yaƙini sun raida da Allah Allah zai taimake su su kuma karnan farauta 'yan siyasa sun raida da cewa ecowas za ta taimake su ita kuma ecowas ta raida da cewa faransa za ta taimakonta saboda haka ga Allah ga faransa wa zai ci nasara sai ka ba kanka amsa a shekarar kanka kasan da Allah shi za shi galaba a cikin wannan al'amari Allah ya riga ya yi galaba galaba ta tabbata ga mutanen Nijar saboda haka al'ummar Nijar ku yi godiya ga Allah kuma ku ci gaba da addu'o'i zan tunatar da ku wata sura a cikin alkur'ani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish ilafihim rihlatar shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف متان النيجر كبوتا الله كبوتا وأبنجي ونن داكي نكعبة الذي أطعمكم من جوع wanda ya ciyar aka sanya muku takunkumi aka shiga cikin kafafen yada labari na duniya aka ce a matse ku a takure ku rishin lahiya ya kashe ku yiwuwa ta kore ku Allah ya zo ya ciyar da ku duk ƙasar da ta samu Nijar takunkumi sai ta kasance ita ce a cikin bala'i ai ba wai Nijar ce za su ɗebe ma takunkumi ba kansu ne za su ɗebe ma takunkumi dama Nijar ba ta da takunkumi dama Nijar ba ta da takunkumi Kansu ne suka ɗebe mata kunkumi wallahi kuma za a ci gaba da haka don mu ba mu mare da cewa takunkumin nan lillahi billahi aka fitar da shi ba mu raida ba wannan mu ba mu raida ba amma dai da shike suna sun ka sa takunkumin su kuma su suka dawo suka ce sun ɗebe to dama su adda kiɗin su su adda rawar su amma ta dai Niger tana nan matsayin su makiya mu ga gare mu da munafukai 'yan siyasa da ecowas da farans mu matsayin mu nijar makiyana sai ho mindil babu da wata soyayya za ta dawo tsakanin mu da su kuma abin da nake so talakawan nijar su gane alharbu khubu'a yaƙi yaudara ke ta murna da muke yi na Allah ya ƙasƙantar da su muna raye wannan shine mu murnar da muka yi Allah ya kaskantar da su muna raye waɗanda aka yi wa maya da su suka mutu ba su ga wanga lokaci ba mun ganin musu kaskanci ECOWAS da Faransa da munafukan siyasa 'yan tarayya mun ganin musu kaskancin mun mun ganin musu mu wakilce su wannan shine jin daɗin da muka yi muna raye Allah ya gwada mana sun kaskanta duk matakan da suka ɗoka sai da suka dawo suka aje matakansu to wallahi ba su aje makan mai ba alharbu khudu'a yaki yaudara ne kuma ba a zakuwa a yaudare ka kace ai yaudara ta na an kai sai da mm, mu shirye miki ba gudu ba ja da baya talakawan Nijar ku ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da sawa ido yaƙi yanzu na shiki wallahi kan ku ce an kare yanzu na aki ku ci gaba da sawa ido ku ci gaba da addu'a da kun ga abin da ku yarda da shi ba ku yi kokari ku ɗauki matakai ku kai wurin 'yan sanda ko sozawa ko gardodi ko jandarmomi da ke kusa gare ku hey mu musulmi muke musulunci ya karanta shan mai da aka yaki ba ka zakuwa ka yaudare mu da haka yaki yaudara ne cikin haka aka yaudara da haka mutane su sana aikin da suka yi an gane ko yaki yaudara ne ba a zakuwa a yaudare ka an ɗaya wurin yaki an ka zo sayyidina ali ya hito wani ƙato gabjejen kafiri mai girma ƙato ga ƙarhi ga gwaninta shi ma hito dama kun san sai ai mubaraza wanga shi hito wanga shi hito mutum ɗaya da mutum ɗaya mutum ɗaya da mutum sai an jira kan mutum uku ai e, aka ka'ama kowane ya kashe nashi sai a buga ganga sai kuwa a haɗu da ta bugawa haka aka yaƙi da musulunci da kafurci wannan bawa Allah da ya hito Aliyu ya hito yana riƙe da takobinsa bawa Allah to kik yana gudun jarumta sai da na Ali ya dibe shi ga wani irin ƙato na na Aruna ya ce ka ce ni ban taɓa tunanin cewa mutum biyu na zani yaƙi da su ba na taho ni kaɗai kuko ku taho ku biyu ko da ya yi haka ya juya baya shi ce ma wanda a daura shi koma ina sai dai in lahira kai na ga ƙasa Ali ya sauke mai kai yaƙi yaudara ne ba a hana a yaudara ba cikin yaƙi don haka ba mu raida ba mu raida ba kuma mutanen Nijar ku sa ido ku sa ido dama su suka sa takunkumansu su suka ɗebe abinsu da haka mu suna nan matsayin makiya gare mu babu ranta za mu taɓa raida da su saboda duk abin da suka yi guri Allah bai cika musu ba saboda mi saboda mun riƙe Allah da haka fal ya abudu rabba hazal baiti allah allazi a'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi kuma Allah ya amintar da mutanen Nijar game da tsoro kuma wallahi wallahi wallahi ina da yaƙini cikin raina ko ƙaddara ta sa aka yi mubaraza aka hito aka gwabza wallahi insha Allah Nijar za ta ci nasara saboda ba a taba hoda tsakanin gaskiya da ƙarya ƙarya ta ci nasara akan gaskiya mutanen Nijar bakin gaskiya su na su su kuma wa'in ga mutane da ma munafukai ne a munafunce ne suke yi kuma karnan farauta wasu na eh. da haka babu wata murnar da za mu tahiya zuwa yi wani an ɗebe takunkumi da ba suna da takunkumi su mu da takunkumi mu Nijar mu da yiwuwa mu Nijar mu da kishirwa babu ko ne daga cikin waɗanda abubuwa muna rayuwar mu ta izza a cikin ƙasar mu ta Nijar in kana so ka shigo ka gani kuma su waɗanda suka yi gudun hijira ai sun gani saboda haka muna rayuwar mu ta izza kamar yadda muka rayuwar mu da haka mu da takunkumi su an da takunkumai da haka za mu sa ido za mu sa nazari shugabannin mu sai sun tsaya sun duba sun ga abin da ya dace shi za su hausa 'yan ƙasar su bisa gare shi da wannan munafunci ne kuma ba mu da munafunci ba karnan farauta turawa na babu randa za su taɓa yadda makamansu sai sun cika ma faransu gurin ta haka suka da gure wannan kuma ba zai tabbata ba mu ba jahilai ne ba yadda ake ɗauka yadda shugabanni suka ta faɗi cewa mutanen Nijar ba su da ilimi wala muna da ilimi kara ce a ga mutanen Nijar sai su kyale ka amma ran da kanka sun ture maka sun kace ba su raida ba to ba su raida ba babu wata hanyar da zaka tawa kai musu wayo ko dubara ko wani ba ƙarya na duk abin da zaka taya ka kulla ka kitsa mutanen Nijar sun sani da hankalinmu da wayenmu da iliminmu babu wayewa da ta hita alkur'ani babu wayewa da ta hita addini kai na ga ganin ka waye amma wallahi mu muhi ka wayewa dan mu wayewa cikin addini mun ka karance ta wayo da gwaninta da dubara da azanci cikin alqur'ani mun ka karance shi kai baka da wayo ma azancin baka da dubara baka da saboda ka ba a taba ce muna mu ba mu san aikin da muka yi ba kamar dai da muka maimaita eh yau landi ta wadda ta yi daidai da ainihin 26 ga wata na biyu fevrier miladiya 2024 a duk wanda ya riga ya yi muna wasu lalakun magunguna saboda kishin ƙasanmu nijar to mu rige mun bayyana muku cewa mu ta ɓangaren mu mun yahe masa duk duniyar da yake saboda haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya saya mu muka kasance al'umma ƙasar Nijar wato musulmi alhamdulillahi ala ni'matul islam assalamu alaikum wa rahmatullahi